Bismillahirrahmanirrahim. Tarihin Abubakar Siddiq Allah ta'ala yarda da shi. Idan ka fita binciken abokin da ya fi amana, ya fi matsayi, ya fi daraja, ba za ka taɓa samun kamar Abubakar Siddiq Allah ta'ala yarda da shi ya ƙara yarda da shi. Shi ne Abdullahi ɗan Abu Kuhafa, wato usman ɗan Amir ɗan Umar, ba ɗan ƙabilan Taim. Ya kasance attajiri ne wadda ya ci nasara cikin kasuwancinsa kuma ya kasance shine ya fi mutane gaba ɗaya sanin nasabar larabawa mutum ne da yake da soyayya mai girma a cikin mutanensa kuma ya siffanta da kyawawan ɗabi'u da zamantakewa mai daɗi aisha radiyallahu anha tana cewa abubakar tun a jahiliya ya haramta wa kansa shan giya kuma shine farkon wanda ya musulunta daga cikin manyan mazaje sa'annan sai ya zama mai da'awa zuwa ga musulunci sai aka samu manya-manyan sahabbai sun musulunta a hannunsa daga cikinsu akwai usman dan affan da zubairu dan awwam da sa'ad dan abi waqqas da talha dan ubaidullah da abu ubaida Ɗan aljarrah Allah ta'ala yarda da su gaba ɗaya. wasu kafirai sun so su sanya masa shakka dangane da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ba da labarin cewa ya yi bulaguro na Isra'i sai Abubakar Allah yarda da shi yake cewa lallai ni ina gaskata shi cikin abin da ya fi haka nisa domin ina gaskata shi cikin labarin sama in ya bani shi cewa wani abu ya faru ko ya yi wani abu a cikin safiya ko kuma da yamma shine mafi alkhairin sahabbai gaba ɗaya Abdullahi dan Umar yana cewa mun kasance muna fifita tsakanin mutane a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce mafi alkhairin su gaba ɗaya shine Abubakar sa'annan sai Umar dan Khattab sa'annan sai kuma Uthman dan Affan a wata riwayar Abdullahi dan Umar din kuma yana cewa mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma daidaita Abubakar da wani mutum sa'annan sai mu ce Umar sa'annan sai Usman ya aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanyarsa ta hijira kuma abubakar ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ransa da dukiyarsa sai Allah ta'ala ya ba masa a cikin faɗinsa illa tansuru bi ma'ana in kuka ki taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya taimake shi a lokacin da kafirai suka fitar da shi yana ɗayan mutum biyu a lokacin da suka kasance a cikin kogo a lokacin da annabin sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahibinsa abubakar kada kai bakin ciki lalle Allah yana tare da mu abubakar ya ba da dukiyansa gaba ɗaya fi sabilillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya ababakar me ka bari wa iyalanka sai yace na bar musu Allah da manzonsa ya zama shine khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya take mutanen da suka yi ridda labarinsu ya kare kuma Allah ya tabbatar da mumine da khalifancinsa kuma abubakar ya yaƙi waɗanda suka ƙi ba da zakka har ma yake cewa wallahi da za su hana ni daidai da igiyar da ake ɗaure dabba wadda sun kasance suna ba da zakkanta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sai yana yaƙe su akan hanin da suka yi abubakar radiyallahu anhu ya rasu ne a daren talata a watan Jumadil Akhira a shekara ta goma sha uku bayan hijira alhalin yana da shekaru sittin da uku kuma an binne shi a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin matarsa Aisha Allah ta'ala yarda da shi ya ƙara yarda da shi shi da Aishan Allah kuma ya ƙara salati ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam